Har ya zuwa yammacin litinin ɗin nan dai hukumar zaben Najeriya na ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger. To amma a ɗaya gefen hukumar zaben ta sanar da cikakken sakamakon kujerar sanatan yankin gabashin jihar Niger. Sakamakon dai bai yi wa shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa gwamna Babangida Aliyu na jihar Niger daɗi ba. domin kuwa ya sha ƙasa warwas a hannun abokin karawarsa barista David Umaru na jam'iyyar adawa ta APC, kamar yadda baturan zaɓi Farfesa Ali Audu Jigam ya bayyana. Barista David Umaru of the APC and he polled 257,831 votes is Dr. Muaz Babangida Aliyu of the PDP. He polled 82,094 votes. ya ce barista David Umaru na APC ya samu ƙuri'u ɗaya, sai Dr. Ma'azu Babangida Aliyu na PDP ya samu ƙuri'u 82,000 da ƙuri'u a saboda haka ya bayyana cewa barista David Umaru of APC having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes Ya ce barista David Umaru shi ne ya samu ƙuri'u masu yawa, don haka shi ne doka ta baiwa nasara. A halin da ake ciki dai hukumar zaben jihar Niger ta sanar da soke zaben wasu mazaɓu guda takwas a wasu ƙananan hukumomi saboda matsalar satar akwatunan zaɓe da aka gudanar a wajen, in ji jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Madaki Muhammad Wase. abin da ya faru da a wasu wurare ciki wasu mutane wanda ba ba su kyauta ma kansu ba ba su kyauta a kasa ba ka sace suna sace akwatuna yanzu eh, kamar yanzu da muke magana da kai akwai wurare kamar guda takwas wa'anda abin mazaɓu ne guda takwas wadda lallai a dole ne aka muka abin da soke sakamakon wa'annan wuraren saboda irin wannan hali da mutanen da ba su son abin ci gaba suka aikata A daidai lokacin hada wannan rahoto dai ƙananan hukumomi sha tara ne daga cikin ashirin da biyar na jihar Niger aka samu sakamakon zaben shugaban ƙasar Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.